a gurguje yan uwa kamar yadda na fara muku bayani eh, kamar yadda na fare muku bayani wato akwai wani tsokaci da muka yi ko in ce da na yi akan batun doktor obar dokaji wanda bayan wannan tsokacin sako ya kai zuwa gare shi zan kuma sa muku abin da yake cewa zan sa muku kuma abin da yake cewa zan sa muku abin da yake cewa sannan ni ta aliki a kai eh, amma bisa adalci za mu sa shi zai yi magana in yi magana sa'annan kuma sai mu duba maganar tasa kuma har kullum muna faɗi eh, har kullum muna faɗi duk inda ka gaskiya karɓe ta musamman ma a ce daga gurin wanda ke cikin ahalis sunna ba muna kyamar gaskiya ba ne a duk inda take amma ya zamanto gaskiyar ne zan sa shi zai faɗi yanzu da Allah a gurguje ku yi haƙuri da Allah masu kira kuma ku yi haƙuri fage ne na addini kowa yana da hurriya ya faɗi abin da yake ganin shi ne daidai bisa gogaransa da dalilai da kuma waƙe ina ganin zan sa shi bayani wani kilif ne aka sake nawa sai ya ta yawo sai ya ta yawo har wani wasu suka rage kira malam kalifin nan ana kace na ce ai ta yi mana da su ne na da su ai ta yi mana ya canja na ce ba kai bari in gaya maka in yana da matsala kalifin nan dokta sani rijiyar lemo zai kira ne ya ce akwai matsala in janye magana dokta jado zai kira ne dokta wani zai kira ne ga malam nan malam ya sha ya kira ne ya yi min addu'a alkhairi ce wallahi malam aikin ku ne kuma muna jira duk abin da gaba da dai ba a yi mana magana da wani dan hayaniya ya ce ba kaza dai na ruwa shi ba sai kana da malaman da su suka yadda ma ka je ka tsaya ka yi karatu su suka ce yadda sun amince babu damuwa je ka yi karatu kuma suna bibiya Allah ya musu albarka yanzu gobe fata wanda ka basu isa ya roba professor Mansur hmm. akan sai da lili ko ba ka bane wani clip ne aka sake nawa sai ya ta yawo sai ya ta yawo har wani wasu ka rage kira mana hmm. clip din nan ana kace na ce ai ta yi mana dan su ne na ruwa da su ai ta yi mana ya ce yana cewa kai bari in ga maka hmm. in yana da matsala clip na doka sani rijiyar lemo zai kira ne ya ce akwai matsala in janye magana hmm. Dr. Jalo zai kira ni, Dr. Wani zai kira ni, ga malam nan, malam ya sha ya kira ni yayi min addu'a alkhairin ce wallahi malam aikin ku ne kuma muna jira duk abin da kuka ba dai ba a yi mana magana da wani dan hayaliya ya ce ma kaza da yana roƙar shi ba sai kana da malaman da su suka yadda ma ka je ka tsaya ka yi karatu su suka ce yadda sun amince babu damuwa je ka yi karatu kuma suna bibiya Allah ya musu albarka yanzu gobe fata wanda kamar su isa ya gobe professor mansur akan sai da lili. ko ba ka bane to yan uwa kamar yadda kuka ji ya yi bayani to tabbas abu na farko shine godiya wa Allah ta yadda sako ya kai zuwa ga al'umma ɗazu na faɗi target ɗinmu na farko shine al'umma su gane gaskiya tabbas wanda ya karkatar da al'umma ya gane haka muke so amma mun fi tausaya wa masu rauni su ne al'ummar fiye da waɗanda suke malama saboda malami zai iya fahimtar kuskure ya kuma gano da kansa ba tare da wani ya ganar da shi ba amma wanda yake mai rauni baya karatu aka ɗora shi akan wani abu na kuskure ganewarsa inda ba ikon Allah ba zai yi wahala shi yasa mun fi tausaya wa al'umma da aka godiya wa Allah mataki na farko shine saƙon ya kai zuwa ga al'umma wanda har al'umma yadda shi malamin yake faɗi suka ta kiransa ɗin yana yawo yana yawo sai suka yi kiransa suka ce gashi yadda wannan kilif ɗin ake ta kace na ce a kansa yadda dai yake faɗi sai ya ce a rabu da su ya ce 'yan hayaniya to duk wannan cewa 'yan hayaniya ko ba wannan ba shi ne mahallin niza ba za mu koma zuwa ga mahallin niza har yanzu na farko malamin ya yi ƙoƙarin haɗa ƙadiyarsa da ƙadiyar Dr. Isa Yalwa wanda wannan ba ƙaramin kuskure ba ne kuma mas'alan ma ba ta haɗuwa da juna mas'alar Dr. Isa Yalwa mas'ala ce fikihiyya mas'alarka kuma malam mas'ala ce aƙadiyya babu yanda za a yi wato a yi misalin mas'ala a ƙadiyya da mas'ala fiƙihiyya kuma wannan abin da malam ya yi wato ya ƙara sawa na ƙara jin ƙima da matsayi na Dr. isa yalwa wato shi a mas'ala fiƙihiyya ce ba mas'ala a ƙadiyya ba amma har yayi jara'a ya fito ya janye wata fatawa da ya yi wanda dole alal aƙal ko kuskure ya yi yana da lada saboda ijtihadi ne matsala ce ijtihadiyya amma duk da aka ya fito ya canja to wannan ke nuna ma lallai irin wa'annan malaman ake so su fito su karantar da sunnan manzon Allah irin wa'annan malaman ake so su ɗora al'umma akan turba ta Allah mas'ala fiqhiyya ma amma ya fito ya ce abu kaza da ya faɗi kuskure ne to amma gashi sai gashi malam yana batun mas'ala a ƙadiyya ta aƙida yana ƙoƙarin haɗa ta da waccan shi yasa haɗa masail ɗin farko kuskure ne sannan mu ƙara komawa batun da malam ya ce ai inda kuskure ya yi da su doktor wane ne sun yi kiransa ila su dakta sani da sun yi kiransa inda kuskure ya yi da su doktor jalo sun yi kiransa inda kuskure ya yi to ni ban ga alaƙar kiransa ba su ce yayi kuskure ai abin da ya faɗi ai haka yake wato malam kamar sai na ƙara danna malam muhallin nizaɗin abin da malam ya faɗi yace ce ba aƙidan mu bane a ɗauko shehu tijjani a ce ɗan wuta ne wannan haka yake daidai ne su ce malam ya yi kuskure a ilimi ai abin da ya faɗi haka ne daidai ne ai da haka no need sai Dr. Sani ya yi kiransa ya ce masa ai ba daidai ya faɗi ba ai daidai ya faɗi mu ma mun yadda daidai ne daidai ne abin da ya faɗi ba aƙidan mu bane haka yake mu ce wani ɗan wuta ne wannan ba aƙidan mu bane mu ma kuma ba ma ja to amma sai shi malam ya ce ai ana yi to inda mu muke nema wane ne yake har yanzu abin da muke jira kenan to kaga amma malam sai karkatar da abin sai wawaitar da hankalin jama'a kamar kai ka ce wata mas'ala ce ya zo ya jibi wato ya zo ya zibe mu kuma sai muke inkarinta a'a mu inkarin waƙi'iyan ana aikata wannan abin mu muke yi kaga da abin da ya rage wa malam shine ya zo ya ce ga masu yi sannan kuma malam sai ce akwai waɗansu malama na sunna da suke goyawa su yin wannan abin baya suke goya musu baya suke ɗaure musu gindi su ce shehu tijjani ɗan wuta ne shehu ibrahim ɗan wuta ne kawai da malam kamata ya fito ya nuna waɗanda suke yi kawai Shi ne kawai amma kaga sai karkatar da topic ɗin ga abin da ake bayani a kansa daban ga kuma abin da ya koma yana bayani daban kuma da malam ya ce shi baya ji dan dai kawai dai malami ne na sunna ka yi masa zato na alkhairi hakan da ya faɗi saboda shi ne asali tattare da shi amma da sai ce ma shi ya ji ba wani ne ya gaya masa ba da kansa ya ji saƙon ya ishe masa shi ya ji amma kaga ya ce ai waɗansu sun yi kiransu sun gaya masa mu ɗauka haka ne don da zahiri ai muke aiki waɗansu sun yi kiransa sun ce ana ta cewa to ai kamata ya malam a matsayinka na malami ka saurara kaka ce ai ba ruwanka da kowa wato ko da gaskiya mutum ya faɗi in dai ba Dr. Sani ne ya faɗi gaskiya ba ba za ka ɗauka ba shine kawai implication ɗin abu in dai ba da tajala ne ya faɗi ba ko da gaskiya mai shi ya faɗi ba za ka ɗauka ba kuma wannan gaskiya akwai kuskure akwai kuskure wallahi wani bai kai da kasani ba amma in ya gaya ma wajibi ne ma ka ɗauka wallahi wani bai kai da tajala ba amma in ya gaya ma wajibi ne ka ɗauka unzur li zatil qawli la min qa'ilin alhaqqu maqbulun walau min jahilin kawai me aka faɗi ba wanda ya faɗi ba kaga ku malama ne na sunna kuma malama na sunna tarbiyyar da suke mana kenan ba a duba wai wane sai wane ne zai faɗi sannan a karɓa yan bid'a ne suke hangen wannan sai shehu su ne suke hango matsayi na shehunai amma shi ahli sunna me aka faɗi in gaskiya ne daga ko ina ne ɗauka yake amma ka ji gaskiya malam ya samu zalla shine zancen gaskiya Allah ya sa ya gane eh, Allah ya ganar da shi wannan kawai shine addu'ar da zamu yi masa amma dai kan malam ya samu matsala malam ya samu matsala tunda har warewa yake sannan kuma abin da ni ya bani mamaki shine ga malam wato malam ai matsalar ba irin matsala bace ta ilimi wacce wai Dr. Sani zai kiranka ko kuma Dr. Jalo ya kiran ka ai ba matsala ba ce ta karatu matsala ce wanda ko da jahili zai iya ba da amsa a kanta ba sai ya yi karatu ba ana cewa shehu tijjani ɗan wuta ne wa yake faɗi ana cewa shehu ibrahim ɗan wuta ne wa yake faɗi su da tajalo da malam ka kawo bibiya suke yi yanda muke bibiya har suka san wane yana cewa wane ɗan wuta ne ko wane yana cewa wane kafiri ne bibiya suke kamar yadda muke bibiya mu ne muke bibiya kuma mu ne ahalin zikir a nan in ma wani yana cewa shehu tijjani ɗan wuta ne mun sani idan ma ba a faɗi mun sani da haka mu ne a ahadin zikir ba wai batu bane fa na karatu shi sa malam muhallin shi shine ba a cewa ba ma cewa shehu tijjani dan wuta ne ba ma cewa shehu ibrahim dan wuta ne in kuma muna faɗi a zo a kawo gurin da muka faɗi in kuma ba ma faɗi aka ce muna faɗi kawai a ce an yi kuskure shikenan fa babu inda wai za a tsaya ana kace na ce fa a cikin abin nan ai mun yadda ba akidar mu bane mu ce wani dan wuta ne haka yake ka'ida ne na ahli sunna ba ma saukar da wani daga cikin mutane wa aljanna haka kuma ba ma saukar da wani daga cikin mutane wuta dan mun ga yana laifi ko dan mun ga yana da'a wa Allah zato ne ake shine aqida ahli sunna wane a bisa yadda ya bayyana gare mu yana wa Allah da'a mu ne masa kyakkyawan fata na shiga aljanna wane saboda abin da yake kai na bata na ba daidai ba muna ji masa tsoron azabar Allah wannan shine aqidar ahli sunna amma wani dan wuta ne wannan ba aqidar mu bane mu ma mun yadda amma malam da yace ana yi kuma waɗansu malama suna ɗaura gindi wa yake yi shine kawai abin da muka ce sannan wani malama ne suke ɗaura gindin hakan haka fa akwai suka wa malaman mu fa na ahli sunna kuma yanda abin za ku ga ya ƙara fitowa shine wato na fahimci target ɗin ta Umar ba wai irin ko su baffa hotora ne target ɗinsu ba saboda in ya ce wa'yansu malama suna ɗaura gindi to ai ga social media kowa ya san su baffa hotoro ba su da kyakkyawar alaƙa ga manyan malamanmu tawaganmu kamar irin su alkanawi kamar irin su malam ahmad al'ilmu zinatul fata kamar irin su malam bashir umar argungu kamar irin su malam muhammad sani ibn Azim da sauransu mu ne muke da kyakkyawar alaƙa ga manyan malaman nan to da aka kaga in yace waɗansu maluma suna ɗaura gindi to kaga kenan da mu yake dan mu ne muke tare ma da waɗansu malaman mu ne muke tare da waɗansu malaman kuma mu malaman da muke tare da su a sunna dai kan wannan fahimtar na wani dan wuta ne na wani dan wuta ne na wani kafiri ne ina ganin ba za su goyi bayanta ba kuma ba ma yin ta to ka to kaga da yana wajahar da magana ne zuwa gare mu mu kuma muka ce ba a yi dan Allah yanzu sai Dr. Sani ya yi kiran kamalan ya ce kuskure ka yi wannan abu ba mai cewa shehu tijjani dan wuta ne za zaka janye sai da Jala ya yi kiran ka kai baka san ba mai yi ba ina ka gani ana yi kuma wannan illar wannan maganar ta kamalan ne. 'yan ɗariƙu kafirci ake karantowa su ce an kafirta mutum mu kallon kuma da muke musu shine ba sa fahimtar dalalatul alfaz ba sa fahimta dan ba sa bambance takfirul ab da takfirul muayyan ba su san duka wannan takfir ba ba su san shurutu takfir ba san ba a kafirtawa ba sai an samu tahaqquq shurut sai an samu intifa'ul mawani ba su sani ba su yan bida'a. ba su da wannan ƙa'idar ta tantancewa shi yasa in muka karanto abu kaza muka ce abu kaza kafirci ne sai su ce mun kafirta musulmi to sai kuma kai yanzu sai kace ai ana cewa wanan kafiri ne wanan ɗan wuta ne yanzu dan Allah yanda basu fahimta ba kai kake da wannan fahimtar ba a yi ba aqida mu bane kuma a wake ima ba a yi ka kace ana yi dan Allah ba za ka kora su jeji ba dan Allah ba za ka kora su jeji ba za ka kora su jeji shi yasa kawai ina ganin malam fa abu ɗaya ne malam wannan abu da ya ce ana cewa shehu tijjani dan wuta ne ba cewa zai zai saurara ba a'a ya koma ya bibiyi maganarsa in ya taɓa ji inda muka zo muka ce shehu tijjani ɗan wuta ne ya zo ya kawo wajen ya sa a posting in kuma bai taɓa ji inda muka ce shehu tijjani ɗan wuta ba ne kawai ya janye kuskure ya wannan shine kawai abin da ya kamata yi amma wallahi irin waɗannan zantukan kiman mutum zubewa take ya sani ko bai sani ba ita gaskiya ɗaya ce daga kinta kuma sai ɓata amma za ba abdal haqqi illa dalal haka ne ka'ida amma za ba abdal haqqi illa dalal shi sa kawai abu ɗaya ne malam kuskure kai kuskure kai kawai ka fito ka janye ba ma cewa shehu tijjani ɗan wuta ne in kuma muna faɗi a wajen kuma abin da nake ɗan fahimta dangane da irin wa'annan malaman shine. wato irin wayannan malaman ba su san littattafan ɗariƙa ba gaskiya ba su sani ba ni na yi imani na yi imani yadda muke karanta littattafan ɗariƙa wallahi ba sa karantawa wallahi na yi imani su ma ba su ma da littattafan kwata-kwata wallahi wa'yansu ma ba su da littattafan kwata-kwata waɗansu kuma suna da littattafan amma ba su da lokacin karantawa ba sa karantawa to dan Allah in dai mutum irin wannan ne siffarsa dan Allah ya kamata ya yi kutse dan Allah dan Allah ya kamata ya sa mana baki dan Allah ya kamata ya yi wa kansa adalci wallahi ba sa karanta littattafan ɗariƙan nan yadda muke karanta wallahi ba su san littattafan nan yadda muka san waɗannan littattafan ba ko da sun fi mu karatu wallahi saboda ba sa karanta su waɗansu ma ba su da su to bai kamata kuma su rinna tsomo mana baki ba ya kamata su ji tsoron Allah su tsaya inda Allah ya tsaye da su kamar yadda mu za mu musu shishigi mu musu kutse cikin abin da muka san cewa a'a sun ba da kulawa gare shi shi ne yake takhassusi nasu sun ba da mahimmanci gare shi mu yi musu kutse to kamata ya mu ma kasi mana kutse wallahi yawancinsu ba sa karanta wayannan littattafan wallahi wa'insunsu ma akwai littattafan da yawa da muna da su ba san su ba to kaga kamata yi mutum kayye magana akan abin da bai sani ba al-hukm ala shay'i far'un an tasawwurihi wannan shine zancen gaskiya shi yasa da har yanzu muhallin niza malam ba wai batun matsala ba ce ta ilimi ballantana ka ce ai sai dattajala ya yi kiranka za ka fito ka ce kuskure kai ba matsala ba ce ta karatu ba ballantana ka ce sai dakta sani ya yi kiranka matsala ce ta ka ce ana yin abu wa'yansu malama sun ɗaura gindin yin mu kuma mun ce ba a yi kawai shi ne in kuma ana cewa shehu tijjani dan wuta ne da Allah malam ka kawo kilif din ko ka ba wa yaranka su posting kowa ya ga mai yin wannan abin kowa ya tabbatar abin da ka faɗi haka ne ana yi in kuma babu malam ka ji tsoron Allah ka je ka ce kuskure ka yi wannan kawai shi ne saboda rashin cewa kuskure kai rashin kawowa to yanzu sai ya tabbata abu ɗaya shine ai nan da suke wanda yake wannan abun ba in kuma malam baka ce kuskure kai ba abu ɗaya ne zai saura abu ɗayan da zai saura shine wannan abin da muke karantowa mu ce kafirci ne 'yan ɗari'u suke cewa kafirta su muke to kawai abin da zai saura kafirta su ɗin muke yi mu ce wani ɗin ɗan wuta ne kafiri ne kaga abin da zai saura kenan kenan fahimtar kaɗe da 'yan ɗari'u shine kawai kuma wannan illa ne wa tafiyar sunna ma don zai kai zuwa gaɓar da malamin sunna bai isa ya ga kafirci an rubuta ya ce kafirci ba ne wallahi sai a ce ai wa yake haka ne zai kai lokacin da kai karan kanka a matsayinka na ahli sunna baka isa ka karanto ka ce abu kaza kafirci ba ne sai a ce kana kafirta ai musulmi wannan kofa ce wa ba yan bid'a gaskiya wallahi kofa ake ba yan bid'a ba mai cewa shehu tijjani dan wuta ne me yasa saboda ba aqidan mu bane in kuma akwai mai faɗi da Allah a zo a ce wane yana faɗi saboda al'umma su gane wannan fa a fili yake Allah ya sa mu dace na haka zan sake sa malamin ya yi bayani sannan in koma kuma abin da ya faɗi shi yanzu muke ta gidan an sake. nawa sai ta yawo sai ta yawo har wani wasu ga rage kira malam kalbin nan ana kace da ta ai kai mana da tura ya ruwa da su ai kai mana ya can ne ce zakai kai bari in ga maka in yana da matsala kai kuma Dr. Sani rijiyar lemo zai kira ne ya ce akwai matsala in janya magana ka ji dan girman Allah ni har yanzu abin malam yana bani mamaki to ai shi yanzu abin da dakta zai fahimta kai ka hango wanda ya ce shehu tijjanin kafiri ne shi kawai abin da zai ɗauka kenan ka hango shi mai cewa shi tijjani kafiri ne ɗan wuta ne kai ka gan shi tunda kuma ba aqidan mu bane ka zo kai inkari yayi kiran ka a me yace mami Ya yace abin da ka faɗi ba daidai bane ai daidai ka faɗi a ce wani dan wuta ne ai ba aqidan mu bane daidai ka faɗi ya kira ka ya ce ai shi yanzu abin da zai ɗauka kai ka ga mai cewa shehu tijjani ɗan wuta ne to mu kuma muka ce ba mu gan shi ba waye shi Allah ya sa mu dace Allah ya sa ku gane amma in al'umma suka gane ko da ku ba ku gane ba malam ba matsala kuma wallahi waɗanda suke zagin malaman sunna ku ne kuke ba su kafa wallahi wallahi waɗanda suke sukan manyan malaman mu wallahi doktor irin ku ne suke ba su kofa wallahi irin ku ne suke ba su kofa wallahi kuma muna jin ciwo muna jin ciwo kuma irin ku ne suke ba su kofa mutum ya zo ya zauna kaga yana zagin da sani muna jin ciwo kuma ku ne irin ku ne suke ba su kofa wallahi muna jin ciwo yana damu mu saboda yadda suka yi wa addini yadda suka yi wa ilimi hidima irin kuɗin su ne suke ba da wannan kofar. saboda ka ƙirƙiro abin da babu ka ce ana yi kuma abin nan ba da kafa ne wa 'yan bid'a to yanzu dan Allah yadda kake faɗi wayancan malaman ka ne dan Allah waɗanda suke in son zuciya waɗanda suke da matsala da wayancan malaman dan Allah ba dole su zo suna sukan wayancan malaman ba wa ya sa aka soke su irin ku irin ku shi eh, yasa wannan shine batun gaskiya irin ku irin ku ne suke sawa ake sukan su in ku ba kwa damuwa in ana sukan su mu muna damuwa in ba kwa jin haushi mu muna jin haushi kuma kuɗin ku ne kuke janyo musu wallahi wannan shine gaskiya za mu rabatin sarki ya samu dace zan sa shi ya ci gaba da bayani sai ya je yawo sai ya je yawo har wani wasu ka rage kira ba nan kirfin nan ana kace na ce ai kai mana dan su ne na ruwana da su a yi ta yi mana ya can yana ce ba kai bari gaya maka in yana da matsala kalmar nan dokta sani rijiyar lemo zai kira ne ya ce akwai matsala in janya magana dokta jado zai kira ne dokta wani zai kira ne ga malam nan malam ya sha ya kira ne ya yi min addu'a alkhairi ce wallahi malam aikin ku ne kuma muna jira duk abin da kuka ba ba a yi mana magana da wani dan hayaniya ya ce ma kaza dai na ruwanka da shi ba shi ka tafi kana da malaman da su suka yadda ma ka je ka tsaya kai karatu su suka ce yadda sun amince babu damuwa je kai karatu kuma suna bibiya Allah ya musu albarka yanzu gobe fata wanda kamar su isa ya roba profesa masu akan sai da fili ko ba ka bari. Allah ya sa mu dace kaji yasa wala gaskiya ɗaya ce malam wannan abu kuskure kai eh, shehu tijjani dan wuta ne <laughs> ba a yi shehu ibrahim dan wuta ne ba a yi in kuma akwai wanda yake yi sai a fito a bayani in akwai mai yi malam ka fito kai bayani waye yake yi shine bayani aqidar mu bane ka kira shehu Ahmadu Tijjani ka ce karni ne ba aqida bane ka kira shehu bane ne sunansa Ibrahim Inyasi ka ce dan wuta ne ba aqidar mu bane ka kira Abdul Qadir Jilani ba aqidar ba aqidar mu bane ka kira wani shehu dariga ka sage shi kuma malamai wasu suna gari kuma suna goya wa jahilan cikin mu masu wannan ashariyar dan duk Allah ya sa mu dace wannan shine sako na gaskiya yasa zan sa namba har yanzu dai muna cigiyar da Allah wanda yake yin wannan abu eh har yanzu muna cigiya yasa ni wani abu eh nan maluma eh, eh, nan yana daga cikin wani abu mai haifar da wani abu eh, Allah kuma ina ganin kuna Eh, kuna mantawa da wannan abin ne gaskiya kuna mantawa da shi kuma abin nan yana daga cikin abin da ke sa zargi in ka ka abin da babu to sai a fahimci akwai wani sako da yake ɗauke da bayaninka ilimi shi ya ce a'a saboda malam sun ga ba sa yi ne ba fagen su bane ko a saboda malam sun ga kaza duk wannan buɗewa shaidan kofa ne wallahi buɗewa shaidan kofa ne Allah na ya ringa zuwa da waɗansu wato tasawurati yana sa wa mutum saboda in ka ka abin da babu na la wujuda ka kace akwai to kuma kowa ya san babu to sai ka ga shi yana ba da kofa yana sa wa mutum tunani ko dai wane kaza yake yi ne ko dai wane manufarsa kaza ba shi da inda zai kama sai ya bi ta kaza kaga buɗe wa dan kofa ne amma in ka kawo abin da gashi kowa ya san ana yi kuma wannan abu kuskure ne kamar yadda ka faɗi ba aƙidan mu bane haka yake ba aƙidan mu bane amma in an san ga masu yi ba aƙidan mu bane wani dan wuta ne wani dan wuta ne to sai a ce malam kayi gaskiya haka ne to amma in babu mai yi sai malam ka zo ka ce ana yi to yadda jama'a za su ringa ɗauka kai malamin nan dai abin ne kila ko yana damunsa ko yana da alaka da 'yan ɗariƙa baya jin daɗi ya san ba a wannan abin ya ce ana yi saboda kila ko ya faranta wa wa'yancan 'yan uwansa ko abokansa ko waɗanda suke mu'amala da shi na ɗariƙa a'a wane kila shi yana ganin ba zai iya yin wannan abun ba ne to tsaya ya ɓata kila wane yana ganin kai abin nan yana da kaza ko a tsaya dole shi ɗan ya ringa sa wa mutum wa'yansu tunane-tunane amma me yi silar me wasilar waɗannan tunanen-tunanen kawo abin da babu a ce akwai shi la wannan shi ne Allah ya sa mu dace zan sa number kira eh amma number kira ba wannan bace wacce ake kira da ita gaskiya tsaya in sa ta <coughs> za a sa ita number wayar ta ainihi wacce za a kira da ita ga ta nan zan sa ta number wayar da za a kira da ita Allah isa mu dace Allah ka ganar da mu baki daya eh wannan shine abin da za mu yi wa junan mu addu'a amma dai wannan abin ba a yi gaskiya ku ya haƙuri waɗanda suke kira a waccan number ba ita ba ce gaskiya duk wanda yake kira a waccan nombar ba ita ba ce wannan nombar da ake kira ma da zan sa wacce ake kira nomba ce ta Ghana shi yasa ka kula da kyau gashi amma ta wasap za ka kira e, ta wasap za ka yi kira eh, nombar Ghana ce e, eh, nombar Ghana ce ta za ka kira e eh, nombar ce wannan dai abin dai malam ba a yi ba a yi gaskiya shi yasa da har yanzu muna cina malam kuskure yayi ya wada malam kada ya ringa sai ya jirawo Dr. Sani ya gaya masa saboda abu ne wanda yake mai bibiyar social media ya sani ko da ba malami ba ne eh, ko da ba malami ba abin e ga ba nan ga ba da ake kira da ita nan za ka ganta ba gane ce don haka masu kira ta can ta waccan nomba da Allah su daina kira e masu kira da Allah e, ga nomba ta gane ce wannan yasa dai wani abin da ba a yi malam ba a yi Allah ya saka ma da alkhairi ba a yi wannan shine zancen gaskiya kuma wallahi kamar yadda nake faɗi malam ku ne kuke ba da ƙofar sukan malamin wallahi wallahi ku ne kuna jingina kanku zuwa gare su sannan kuna ba wa 'yan bida a ƙofa na tabbata babu malamin da cikin waɗanda ka lissafo zai ce ai ka ringa kiran prof ibrahim makar kuna tattaunawa kuna tsara wa'insu abubuwa na tabbata cikin malaman nan ba mai sa ka kai haka na tabbata babu kaga ra'ayin malam ne kuma ba mu hana malam ya yi ra'ayinsa ba ba mu hana malam ya yi ra'ayinsa ba gaskiya ne yana da ra'ayi amma dai kam kare amfani da ra'ayin nasa kuma cikin tafiyar sunna shine kawai Allah ya samu dace amma dai ba a wannan abun ba a wannan abun eh lambar da ake kira ga ta nan za ku ganta plus 2 3 3 five nine nine six three three eight six one ita ce number ga wani ya yi kira yanzu yanzu eh akwai wani abu da aka ɗauka ne ok assalamu alaikum wa alaikum salam ina wani malam na'am ina wani an lafiya ya gida ya ibada ya wajen alhamdulillah ya ayyuka alhamdulillah na'am ah, sunana ibrahim daga maiduguri kuma ne ibrahim muna jinka. Ni eh, abin da nake gani kawai hmm. akwai wa'anda kaman yadda mala albani allah ya gafarta mishi ya faɗa idan aka samu wasu matasa hmm. sun tashi suna suna aiki hmm. sai ka ji an fara kashe musu gwiwa a ce kai ka dinga zafi kai ka dinga kaza kai ka dinga kaza Hmm. to ina ga irin wannan abubuwan da malam ya faɗa ne kawai yanzu muke gani kawai amma an ba haka ba duk wanda muke je suke karatu akan wayannan abubuwan barna hmm. daga cikin littattafan wannan mutanen gaskiya ba mu taba jin wani ya kama sunan mutum ya ayyana ya ce wani kafiri ko wani kafiri ba sai dai ce abu kaza da kaza da kaza mai yin shi kafiri ne amma ba za a ce wane kaza kafiri ba ne don akwai wasu ka'idoji da ake bi sai ta tabbata kan mutum kafin a kafirta shi kuma ka san wani abu ai abu biyu ya faɗi ba wai kafurta ba akwai wani ɗan wuta ne wani ɗan wuta ne eh. Eh, kaga malam kuskure yayi dan ni na tabbata ni dai ni dai ban taba ji wani cikin mai da'awa ya fito ya ce shi shehu na dan wuta bane ni ban taba ji ba gaskiya gaskiya kam eh, shi yasa malam kawai kuskure yayi kuskure yayi ya fito idan ya ce wai yana jiran wai su Dr. Jalo wai su masa waya su sai su da cewa yana da hujja su sai mana tunda su ba ba su suke yawo social media suke ai gani akwai masu faɗan nan ko babu ba gaskiya tunda shi yana yawo kuma ya gani to sai ya fito da shi shine kawai abin da wannan fa amma kaga sai karkatar da abin wai yana yi kaman yana ana so kan shi kaza kaza shi bai damu ba kaza kaza ba zai janye ba dan shi yana da malamai in yayi ba dai ba suna mishi magana to wannan ai waɗanda yana cewa ba a kafarta da ɗin kamar yadda kai bayani tun da shi da gidan mu ai za su ce aiki yake wa gida ya tabbatar da abin da shi ne daidai sosai kuwa to ka gani Allah ya sa mu dace Allah ya ganar da shi amin amin assalamu alaikum wa alaikum salam na'am dan wada muke magana da na'am na'am to mala abdul ka samu matsalar network to ga wannan yana magana assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah na'am dan wada muke magana kana magana da Sani Shaibu. Malam Sani Shaibu muna jin ka. Alhamdulillah Malam Sani Shaibu kai ma ka san masu cewa Shehu Tijjani dan wuta ne. Shehu Ibrahim dan wuta ne. A ah, gaskiya Allah bisa na ji gaskiya. To ina ganin ma. Ana karanta ba ke duwa ka wannan kafirci. <laughs> To ina ganin Dr. Umar Dokaji shi ya ji wannan abu. to Allah ya sa mu dace ana dai karanta idan su a cewa wannan kafirci yanzu abin da nake saurare kenan a cikin bidiyo su kuma nake yi tsakanin da Allah Allah ya sa mu dace ah, na'am so ga dukkan wani zai magana akan irin wannan abu mm. to da Allah ya yi hakuri ya dan shiga littattafan ya karanta ya ji ya gani mm. sai ya zo ka ga abin da ya kafin ya zo yanke hukunci wanda bai tsaya bai duba ya bincike akan a daman fa kana ji galiban irin maliman nan fa irin su doktor umar dokaji gaskiya yadda muke karanta ma littattafan ɗariƙa ba sa karantawa yawancin su ma ba su ma da littattafa shine zancen gaskiya to ga abin da ya kamata mutum idan har zai yi magana akan irin karatukan da kuke to da Allah ya yi kokari ya yi hakuri ya dan duba littattafan da kuke karantawa kafin ya ce wani abu a wannan shi idan ya faɗi wani abu to tabbas akan iya samun kuskure to Allah ya samu dace kuma ya zo bayani haka to Allah ya sa Allah ya samu dace dukkan littafan na fiye karanta dole zai ce wannan magana da ake karantawa kafirci ne a a ina ganin shi baya so a ringa karantowa ana cewa kafirci ne sai dai kila in muka karanto mu ce imani ne ina jin shi abin da yake so kenan to subhanallah yanzu ake kuma kawai su su ringa karantiran yada a gidansu babu wani zai taka musu burki kawai a yi shiru yi abin subhanallah kuma za a da da yare su kuma da tunda su ba an tsaye kafa wani abu ne za su kawo su dora kuma a warware abu amma kuma duk da haka su ce a haka ne zahiri yadda za karanta nasu a gano abin gaji nan gaskiya ta bayyana su sun karanta ba haka abin yake Allah ya samu dace Allah ya sa ya ji kuma Allah ya sa kuma ya gane amin da za ku wa khairan ga nan assalamu alaikum idan Allah wanda suke kira ga nambar da ake kira nan ta WhatsApp za ku ga nambar gane ce ga ta nan a ƙasa idan Allah ku ta maimaita mana wannan nambar a comment eh ku ta maimaita mana wannan nambar a comment da Allah eh ku ta maimaita mana ita na'am wa alaikum salam wa rahmatullah Ɗan wa da muke magana assalamu alaikum yana jin kana da matsalar network E, ga wanda suke kira ta nan fa su ne za su samu damar shiga cikin wannan shirin assalamu alaikum wa alaikum salam dan wa da muke magana Na'am, da suna na abdullahi daga bauchi to mala abdullahi barka da zuwa insha Allah Allah ya sanya albarka amin amma mala abdullahi zancen da muke fara yi shine kai ma ka taba ji masu cewa shehu ibrahim dan wuta ne shehu tijjani dan wuta ne kai ma ka ji ne gaskiya tsakani da Allah ne ban taba jin wani malami da ya faɗa ba illa iyakace abin da nake ji shine mm. idan an yi wani abu Mm. sai malaman sunna su ce wannan abun mm. kalma ce ta shi mm. amma ba wai bai da a ce kalma ce a karanto kuma a cikin littattafai a ce wannan kalma ce ta kafirci misalai guda uku na farko kowa Allah ne kato ya kalli kato ya ce kai ma Allah ne yanzu don Allah wannan musulmi ne Mm. kaga dole malami ya ce wannan dai ka tabbatar ba musulmi ba ne mm. to ya rage ga wanda aka yi magana a kansa idan aƙidarsa ce ya mm. sani ba addinin musulunci ba ne misali wanda ya ce shehunai ko waliye sun fi dukkan annabawa kaga kenan wannan wanda ya ce dukka sun fi kowane annabawa kaga dai babu hankali mai lafiyayyen kwakwalwa ba zai ɗauki wannan ba misali na uku wanda misali ya ce ai shehunsa shi ne tsani zuwa ga wajen ubangiji hmm. bayan ga manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ta bakinsa, Allah ya ce masa idan bayin na sun tambaye ka kusa nake ko a nesa to kace ce musu ina kusa kuma su roƙe ni zan amsa musu hmm. to sai aka ce a shehu shi ne tsani sai malaman suna suka ce a shehu ba shi ne tsani ba hmm. ka tafi da kawai ka roƙi Allah Allah zai biya maka bukatar ka to wasu abubuwan da nake so ma a nan shi eh, dokaji bai fahimta ba kamar yadda kake faɗa fahimtansa iri ɗaya ne ni a fahimta na da yan bidiya shine wai shin ni har yanzu ina tambaya eh amma ka san wani abu malam meye muhimmanci akaram kallahu da aka saya ake fitarwa a Kano ne eh akaram kallahu ina ganin dan wanda ka kana misalin uku ne ma mutum ya iya zuwa da shi ba ya ce tsani kaza yake nufi dan kaza kaza to kaga ila ya iya fidda kansa kuma bai kai shi zuwa ga kafircin ba ila ko a ce kuskure yayi ko kaza dai haka ko kuma ya zo da wani abu ne na bid'a eh, amma dai duk wanda ya ce kowa Allah ne wannan kafiri ne duk wanda ya ce wani shehu ya fi annabawa wannan shi ma kafiri ne shi ne kuma abin da ake cewa duk wanda ya ce kaza wannan shi ne itilaƙin da ake kuma dole ne a yi shi kaga kenan malaman sunna suna jan birki nema al'umma su iya da bakin su a dauki daidai yadda manzo Allah ya bar mu mu tsaya a wajen kar mu dora tambaya shine a nan ma shi doka ji, shin yana da masaniya a Kano akwai shagunan da ake sayar da wannan littattafan kowa yana da yancin ya je ya nema ya to tun da ana iya nema a saya shin wasu mutane aka yi littattafan koma al'umma gaba ɗaya kafatan al'umman musulmai in ma al'ummar musulmai ne kenan kaga su fa an yi an kalubalanci duka malaman bid'a ku yi kokari ku yi iya kokarin ku ku dauko littattafan ku kun yi karantar a wajen karantarwar ku sun gagara to kenan ku dama littafin ba na musulunci ba illa musulunci na yanzu qur'ani ko ina kaje da ka samu hadisi ko ina kaje buhari eh,